اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم ya ku mutane ku sani hakika Allah mai tsananin ukuba ne ga wanda ya saba masa mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba mai jin kansa ne